Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 6049 sai kuma kilo 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ko da yaushe a kan rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalog da kuma VOA afrik zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo da ke kuma sai a kasar Ghana. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai wani lauya da ke zaune a birnin london ya ansa laifin yin karya ga masu bincike a nan amurka akan alakarsa da rick gates tsohon ma'aikacin kamfe na shugaba donald trump sannan shugaban falasdino mahmud abbas ya kira da a shirya wani taron ƙasa da ƙasa akan zaman lafiya a tsakiyar wannan shekara wata cibiya da ke sanya ido kuma a rikicin da ake yi a ƙasar siriya ta ce farmaki da sojojin gwamnati suka kai a jiya talata ya kashe mutane sama da ɗari kanin labaran kenan rundunar tsaron najeriya tana ci gaba da bincike domin samun haske kan harin da waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne suka kai makarantar sakandare ta dabci da ke jihar borno tare da bayyana abin da ya fi ɗaure musu kai. Ba wanda zai ce ga yaran da aka ɗauka aka tafi da shi ko kuwa yaran da suka bata ba. Ƙungiyar Jama'atu Nasir Islam ta bayyana cewa tsarin karatun allo da ake gudanarwa yanzu ya saba wa ƙa'ida ko menene ya haifar da haka? mummunar al'ada ce ta shiga cikin abin kuma ba sana'a ba ce aiki ne na neman ilimi wanda yake sahihi wanda kuma sai aka karkatar da shi wata hanya da wacce take ba haka ba sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau na sahabo Imam Aliyu inda yau zai taɓo batun siyasar ƙasar Afirka ta kudu inda jam'iyya mai mulki ta tilasta wa tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma marabus kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. wani lauya da ke zaune a birnin london ya amsa laifin yin karya ga masu bincike na amurka a kan alakasa da rick gates tsohon ma'aikacin kamfen shugaban amurka donald trump a wani bangare na binciken da ke ƙara faɗaɗa akan ƙasar da rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 ofishin mai bincike na musamman robert mala shine ya bayyana da zargin da ake yi wa lauya alex van de zwan da safiyar jiya talata kana daga bisani ya amince da aikata laifin a gaban wata kotun washington van de zwan sirikin hamshakin attajirin nan ne na kasar rasha german khan kuma ya yi aiki da wani sanannen kamfanin lauyoyi a new york mai suna skadan abslate mega and flom kafin kamfanin ya sanar da shi cewa ya kore shi a bara ofishin mula mai bincike na musamman ya zargi cewa ya yi wa van ko kuma van ya yi aiki ne da wannan kamfani na scandin kuma ya yi karya cewa sun yi maganan karshe da gate a tsakiyar watan agusta shekarar 2016 a shekarar 2012 ma'aikatar shari'a ta ukraine ta ɗauki wannan kamfanin na lauyoyin domin ya zana mata ainihin rahoto a kan hujjan gurfanar da tsohuwan firaministan ukraine yulia tomishenko a gaban kotu wadda aka ce an same ta da laifin sata da yin amfani da ikonta ta hanyoyi da basu dace ba da kuma aka kuma ɗaure ta amma daga bisani sai aka wanke ta daga aikata waɗannan laifukan masu gabatar da kara sun yi zargin cewa van de zwan ya yi karya a lokacin da ya ce ba shi da ko kuma bai san dalilin da ya sa aka miƙa wa ofishin mai binciken mala wani sako na imel tsakaninsa da wani da ba a bayyana sunansa ba a cikin watan satumba shekarar 2016 alhali kuwa shi dan kansa ne ya goge wannan sakon. shugaban falasdino mahmud abbas ya kira da a shirya wani taron kasa da ƙasa akan zaman lafiya a tsakiyar wannan shekara don kawo ƙarshen ɗaurin gwarman da aka samu a shirin samar da zaman lafiya a gabas da tsakiya abbas ya faɗa wa wata wani taron wata-wata da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ke yi akan batun rikicin isra'ila da falasɗinawa cewa cijewar shirin zaman lafiyan da muke fuskanta ba zai sa mu ja da baya ko kuma mu karya ba shugaban na falasɗinawa ya bayyana goyon bayansa ga shirya babban taro da zai ƙara sanya hannu na ƙasashen yankin da kuma ƙasashen duniya kuma ya zayyana irin abubuwa da yake ganin ya kamata duk wani shiri na zaman lafiya a yi a kansa jawabin nasa shine na farko da abbas ya yi wa wakilan ƙasashe goma sha biyar na kwamitin sulhu tun shekarar dubu biyu da tara ya ce a shirye muke mu fara tattaunawa nan da nan domin samarwa mu walwala da 'yancin cin gashin kai shugaban falasdinawan ya yi jawabin nasa ne a gaban zauren kwamitin da ya cika makil da jama'a a new york inda aka ɗauki tsawon lokaci ana tafa masa abbas ya bar ɗakin taron nan da nan bayan ya kammala jawabinsa ya ki sauraren jawaban wakilan amurka da na isra'ila da suka biyo bayan nashi sai dai wakilin isra'ila ya amfani da wannan daman ya soki abbas da gujewa jawaban nasu kuma ya ce abbas baya taimakawa wurin magance matsala sai dai ya ƙara dagula al'amura ya ce abbas ya shigo ne ya bayyana bukatunsa kuma ya yi tafiyarsa kuma ya wato ya ƙi sauraren abin da za a tattauna a bayansa yana jira ku masu tauro ku tattauna kuma ku fidda sakamako in ji wakilin na kwamitin sulhu na ƙasar isra'ila dani danan ya ce hakan fa ba zai yiwu ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata cibiyar da ke sanya ido a kan rikicin da ake yi a ƙasar siriya ta ce farmaki da sojojin gwamnati suka kai a jiya talata a wata gunduma mai suna guta da ke hannun 'yan tawaye a ɓangaren gabashin damascus ya kashe sama da mutane 100 wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta siriya da ke birtaniya ta ce akalla mutane 250 ne aka kashe su tun daga yammacin ranar lahadi hari mafi muni tsakanin sa'o'i 48 da aka kai a cikin yakin siriya tun bayan harin guba da aka kai wa gundumar a shekarar 2013 a jiya talata sojojin turkiya sun tilasta wa sojojin gwamnatin siriya suka koma baya a yayin da suke kan hanyar su ta zuwa yankin afrin na ƙasar siriyar yankin da sojojin ƙasar ta turkiya take gwabza fada da dakarun kurdawa har da tsawon wata guda gidan talbijin na siriya ya nuno ayarin rokoki kimanin ashirin suna shiga yankin na afrin daga ƙauyen nubol aikewa da sojojin na zuwa ne wuni guda bayan da turkiya ta yi wa gwamnatin siriya kashedi kada ta shiga a yankin cewa za ta maida martani idan sojojin siriya suka yi kokarin kare mayakan kurdawa ministan harkokin wajen habasha ya ce babu wata damuwa ga tsaro a kasar duk da dokar ta ɓaci da gwamnatin ƙasar ta faɗi a ƙasar a makon da ya gabata jami'ai sun ayyana dokar ce a ranar 16 ga watan fabrairu wuni guda bayan da firaminista maria. delezin ya sanar da yin murabus kuma wuni biyu bayan da gwamnati ta sako wasu manyan masu sukan lamirin da kuma ainihin shugabannin 'yan adawa a wani bangaren shirin afuwa ga waɗanda aka ɗaure su a gidan yari da zumar rage tashe-tashen hakula na siyasa a ƙasar. habasha ta huskanci yawa yawan tashin hankali a kan masu zanga-zanga na ƙin jinin gwamnati tun cikin shekarar 2014 bisa buƙatar raba iko tsakanin jam'iyyu da ƙabilu daidai wadida da yake jawabi ga jakadun ƙasashen waje a birnin addis ababa a jiya talata ministan harkokin waje na ƙasar da ake kira gabeyehu ya ce gwamnati ta ayyana dokar ta bacin ne saboda dokoki da ake da su a yanzu ba za su bata su sukuni da iya ta samu ta biya bukatunta na kokarin kwantar da wutar fitina da ke iya tashi a cikin wannan lokacin ba. birnin cape town da ke bakin gabar tekun afirka ta kudu ya shafe shekaru uku yana fama da fari lamarin da ya sa birnin na shirin zamowa babban birni na zamani a duniya da ruwan sha ke kokarin ya gagari birnin birnin zai rufe famfon ruwa kwata-kwata abinda hukumomi suka ce zai faru ne a ranar a cikin watan yuli amma ga wasu mazauna unguwannin marasa galihu na birnin masu wanda suke shimfiɗe a kewayen birnin sun ce tun asali dai masu ko kuma ruwan sha yana da wuya a wannan yankin labaran duniya kenan kuka saurara. To da labar mu bude taskar rahotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda hukumomi ke ci gaba da gudanar da bincike biyo bayan hari da waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka kai makarantar sakandare ta Dapji. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda biyu ya aiko mana. tun a ranar ne da iyaye da yan uwa da abokan arziki suka dinga ziyartar wannan makaranta na sanin makoman 'ya'yan nasu yayin da wasu ke son barka wasu ko sun bika lamarin ne ga Allah saboda na rashin sanin makoman 'ya'yan nasu har zuwa wannan lokacin wannan lamari dai za a iya cewa shi da irinsa na biyu bayan kwashe wasu ɗalibai 'yan makaranta na garin Chibok da har yanzu ke zukatan wasu iyaye sai kuma waɗannan ɗalibai na garin Dabci da su ma aka bi dare aka kwashe wasu daga cikin su kuma har yanzu babu su babu ɗuriyar wasunsu sai dai waɗanda suka samu kubuta kawai na dai tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar yobin alhaji muhammad amin game da halin da ake ciki a yanzu hakan ga kuma abin da ya shaida mun tawai tarho yaran yanzu ana samun su a kauyuka da suka je suka gudu suka je wani guri su ishirin suna zuwa wani guri biyar wani guri hudu hakan nan mun je muna kalauto su muna kawo amma yanzu ba wanda zai ce ga yaran da aka ɗauka aka tafi da shi ko yaran da su domin har yanzu ba mu samu cikakken adadin nan ban yaran da suka ba. amma kuna da adadin ɗaliban su nawa ne matan da suke karatu a wurin yaran ɗaliban da suke karatu a wurin gaske ci a bani nan ban domin kasan nan ba da ke daban wanda suke makarantar kuma daban to yanzu kamar waɗanda suka dawo za su kai nawa ne ka kasan nake maka ni bana garin fa eh. mutanen mu ne To ya kabar batun sanarwar dauka bayan rufe wannan makaranta? Eh, a rufe makaranta saboda kaga a yanzu haka ba da yake cewa akwai turoma. Tunda yaran nan suka zo suka yi wannan abin kowannen su ma suna cikin tsoro. Sannan kuma iyaye kuma suna cikin damuwa. Yaya 'ya'yan su da shi sa muka ce a rufe makaranta ɗaliban su tafi gidajensu. Kusan mm. adadin yaran da suka tafi gidajen su kuma mu adadin yaran da ba mu san inda suke ba. To ko akwai wani bayani da kuka samu a cikin waɗannan ɗalibai ko akwai wanda ya rasa ransa? A'a har yanzu dai ba mu samu ba. Cikin malaman fa da suke suma ma'aikatan ku ne. Babu na kuma tuntubi wani uba da shi ma har zuwa wannan lokaci bai san makoman yar tasa ba Gama abin da ya shaida mun alai kalwuri mai shago a bakin kasuwan karzuwa ina karzuwa muna magana da kai to babana akwai akwai bayanan da muka samu cewa akwai ƴaƴanka wannan makaranta na dabci da aka kai wa eh. hari jiya to ƴaƴan naka guda nawa ne yau da gaba muka nada komiti mutum uku suka tafi da suka tafi aka cancanta aka samu mutum goma sha biyar Ya nuna ta hannu ba a samu ba mai sunan makira makira alhaji wuri. o oh, mai gira alhaji kanuri mai su hukumomi sun gaya maka batu game da wannan yar taka da ba gano ba halin yanzu. eh wannan da kwamiti da muka tara mutum uku da suka tafi suka ce nawa da nan ne ba a samu ba kuma ba a ji duriyanta ba. saboda haka jeji suka shiga hmm. ah, an tafi da shi ne. mu da Allah ya alamu muna roƙon Allah ne Allah ubangiji Allah ubangiji Allah ya kuma tada yi ta zo gida lafiya amin sun amin to ya kake ji ba ganin cewa yan uwanka sun samu nasu kar kai kaɗai ne eh. kuma aka ce babu yarka a ganin cewa kuma dukan kun fito daga wuri ɗaya. Ko ya za a yi abin da Allah ya kawo ko ma abin da Allah ya kawo dole karɓar za a yi. Haka ne. Idan hada mai yana tare da wannan na rai mai zai kasance mana. Haka ne. inda akwai sauran sa ruwan sa in Allah ya da zai dawo da ita gwamnatin jihar Yobe ta ba da sanarwar rufe wannan makaranta har na mako guda yayin da waɗannan ɗalibai suka samu kubuta dukkanin suka tattare nasu nasu zuwa garuruwan su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya ku tausaya ku agaza waɗanda To sai kuma batun kare manyan gobe a Najeriya inda asusun tallafawa kananan yara UNICEF ya shirya taron karawa juna sani ga shugabannin addinin musulunci a jihar Plateau don kawo ƙarshen wulakanci da cin zarafi da kuma gallazawa ƙananan yara. Wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauke da ci gaban rahoton. Sakataren kungiyar jama'atul Nasirar Islam Sheikh Khalid Aliyu ya ce akwai mummunan sakamako ga duk wanda ya ci zarafin yara ta hanyar tauye musu haƙoƙinsu wajen hana su abinci, azabtar da su, cusa musu tsoro da fargaba da nuna musu wariya. Musulunci ya yi Allah wadai ya kuma bakanta duk wani aiki da yake da alaƙa da cin zarafin yara. akwai almajirai waɗanda suke karatu amma kuma sai ka ga wani lokaci suna gararan ba kan tituna shi ma wannan din ba musulunci ba ne mummunar al'ada ce ta shiga cikin abin kuma ba sana'a ba ce aiki ne na neman ilimi wanda yake sahihi wanda kuma sai aka karkatar da shi wata hanya da wacce take ba haka ba an kafa kwamiti mai ƙarfi da zai kula da yadda za a yi maganin wannan al'amari kuma lallai iyaye su ji tsoron Allah duk uban da Allah ya bashi da ya yi watsi da shi akan titi yana gararan ba Allah ba zai bashi shi ba ba haƙƙinsa na ciyarwa da tufasarwa ba akan titi yake ba yana kan uba ne in mutum yana da wata karkatacciyar fahimta ta addini to gwanda ya je ma ya koyi karantarwa wacce take ingantacciya don kai ya ciza ya tsara na gobe kiyama. Wakiliyar shugaban hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke da ofishi a jihar Bauchi, Ladi Alabi, ta ce bincike ya nuna da cewa akwai yawaitar cin zarafin yara a Najeriya. in every 10 children suffer one form of violence Odioda. Ta ce yara shida cikin goma sukan fuskanci cin zarafi ta hanyar azabtarwa, fyaɗe ko dai wani tashin hankali kafin su kai shekaru goma sha takwas. Ta ce binciken ya nuna da cewa yara kalilan ne ke iya bayyana irin azabar da suke fuskanta balle ma su iya samun 'yancin kansu. Na'ibin limamin masallacin fiber da ke nan cikin garin Jos Muhammad Awal ladi ya yi tsokaci. Yanzu sakacin iyaye shi yake kai 'ya'ya su lalace wasu iyayen ma 'ya'yan tun a gida ake lalata su da kalmomi na zagi da kalmomi na hantara da duka da wulakanci da waye daga gida yake fara samun damuwa sannan har ya kai shi ya ga gidan mayamar kunci sai ya fita waje yana fita waje kuma sai ya samu wasu wa'anda su ma ba su da tarbiyya su rike shi su dura masa guba na lalacewa sai ga yaro ya zama abin tausayi a layi ya zama masifa a unguwa ya zama damuwa amma inda kowane uba zai rike amanar da ubangiji ya bashi to ba mu da matsala hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniyar dai ta keɓe ƙananan hukumomin jas ta arewa riyom mangu da wasi a matsayin wuraren da za ta ta gudanar da aikin wayar da kan jama'a kan illar cin zarafin yara da kawo sa Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To bari mu rufe taskar hotonnin namu a birnin tarayya Abuja inda majalisar tarayya ta kafa wani kwamiti da nufin rage asarar da ake tafkawa a hukumar kwastam sakamakon jibge kayayyakin biliyoyin kuɗi da ake kwacewa a bari su lalace. Shugaban kwamitin Sanita Dino Balaye ya yi wa wakilinmu madina dauda ƙarin haske akan wannan yunkurin aiki aka samu wannan aikin za mu taimaka shugaban kasa janar muhammadu buhari don ya riga ya bada umarnin cewa ma kayan abincin nan a ba talakawa su ci me yasa kuma ake rurrufe su a cikin shagogin kwastam saboda aka talaka don su aka samu aikin nan kuma insha Allahu duk abin da za mu yi su za mu sa gaba. A wani bangare kuma cikin 'yan kwanaki da suka gabata ne rahotanni suka yi bayanin cewa hukumar kwastan ɗin tana gwanjan kayayyaki da ma motoci ta yanar gizo Wannan mataki dai ya ɗauki hankalin tsohon ɗan majalisar wakilai, Awalu Abdu Gwalabe, inda ya tsokaci kamar haka. Wannan abu yana kawo mana nakasu, yana kawo mana bakin jini a wannan gwamnati. Ya kamata shi shugaban kasa mai saka adalci duk wanda aka kama kayansa in har in kaya ya kai gwandun da za a yi gwanjansa a nemi mai shi a gaya masa to kayanka da aka kwace kuɗin su kaza ne a yanzu in kana da kuɗi ka biya in baka da kuɗi wani ibiya to shine adalci. Akan wannan batu na nemi in ji ta bakin mai magana da yawun kwastan John a Ata, amma kokari na ya ci tira. Sai dai kuma a nati yunkurin samarwa gwamnati kudaden shigan domin taimaka wa tattalin arzikin ƙasa. Majalisar wakilai ta nada kwamiti da zai bi diddigin kudade da hukumar kula da gasa wato Lottery Commission ke zubawa a ajihun gwamnati. dan majalisar wakilai kan Kangiwa shine shugaban kwamitin. An ce za a bada da kashi 20 bisa ɗari na duk abin da an samu. Amma kuma su a ƙarshe duka-duka ma'aikatan nan abin da suke biya zuwa ga gwamnati miliyan 700 wannan ba abu ne wanda ya kamata mu sa idanu mu gani don haka za mu bincika mu gani duk abin da ya kamata a yi wanda za a yi na gaskiya idan har akwai kudaden da ba su biya ba shekaru na goma sha ɗai za a tara su su biya su. Burin da ake son cimma da naɗa wa'annan kwamitocin bincike-bincike da yi shine na taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin ya aka yi tsohon shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma bai sa jaman tsaro suka hana zaman shugabannin jam'iyyarsa ta ANC waɗanda suka tilasta masa yin murabus ba? kamar yadda wasu takwarorinsa a nahiyar suke yi abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ana ƙasa da mako ɗaya da sauyin shugabanci a Afirka ta kudu daga tsohon shugaba Zuma zuwa ga sabon shugaba Cyril Ramaphosa. Wanda kuwa jiya talata ya kare jawabin da ya gabatar game da hali da ƙasa take ciki da ya yi ranar Juma'a da ta shige, saboda sukar da 'yan hamayya suka yi cewa da alamun daga jawabin ba da gaske yake yi ba. Kuma kafin zuwansa majalisa a ranar Talatan ya yi atisayi tare da talakawa a birnin Cape Town da Asbahin Jiyam. To, ko akwai wani canji da aka samu a Afirka ta kudu cikin wannan ɗan ƙaramin lokaci? Wannan ita ce tambar da na yi wa Dr. Abdullahi Yusuf malami a jami'ar Afirka ta kudu da ke Pretoria. A ɗan ƙanƙan lokaci dai da aka samu wannan sauyi mutane za su yi mamaki akan al'amuran da suka canza wanda yake nuni da cewa eh, shugaba wanda yake mutane suna da yakini akan shi yakan kawo soyi matuƙa bayan da tun da aka fara batakalin canji da maganar sauyin shugabancin ƙasa mutane za su yi mamaki su yi cewa kudin afirka ta kudu wato ran ya yi tashin da kuma ƙarin daraja da yi da bai taɓa yi ba eh, tsakanin 'yan shekaru uku da suka wuce bayan nan kuma an samu an samu daidaituwa 'yan majalisa sun yi ya ya yi shugaban kasa ya ba da jawabi akan eh, al'amuran kasa abin da ake ce mu state of the nation address. Wani sabon abu da ya faɗa cikin jawabinsa ne da ya tsima 'yan kasar haka? Eh akwai sababbin abubuwa da ya faɗa ya riga ya faɗa akan cewa wannan gwamnati ta ce za ta jajirce wajen yaƙi da cin hanci da rashawa matuƙa sannan kuma ya faɗa ya magana akan cewa rage girman ministoci wato majalisar zartarwa a halin yanzu ko a lokacin da shugaba zuma yake tun da aka eh, samu sauyin demokaradiyya ta kuma ba a taba samun eh, majalisar zartarwa da ta kai wannan yawa wanda take da ministoci guda arba'in da ɗan ɗoriya a saɓanin yadda aka saba lokacin rayayi mandela da kuma lokacin shugaba yake da ministocin ba su wuce rabin hakan nan ba. ina batun matsalar da ke addabar bakar fata waɗanda su ne mafi yarin a kasar amma sun fi kowane jinsi matsalar talauci akwai wani abin da ya faɗa da zai taimaka ta wannan fuska ya faɗi abubuwa kamar masu mai da yanzu na faɗa a baya zai mai da hankula hankali wajen tattalin arziki musamman na mutane da wanda ba su da arziki tunda a harsashen da aka yi har yanzu bambancin da ke tsakanin bakake masu rinjaye da kuma fararen fata abin bai bai sauya ba daga wani a ba a samu sauyi na azo a gani ba tun daga shekaru ashirin da wani abu eh, da aka samu sauyin mulki to ana kyautata tsammanin manufofin shi da yake so ya fitar da su za su za a samu sauyi amma abin faɗa a nan shine aikin da ke gaban shi gagarumi ne Eh, Dr. Abdullahi wani abu da waɗanda ba sa Afirka ta kudu suke so su sani mutane a ƙasashe eh, kamar Najeriya. Me yasa shugaba Jacob Zuma bai yi amfani da ƙarfinsa na shugaban ƙasa ya tura jami'an tsaro su hana jam'iyyar ANC shugabannin ta zama da za su ba shi wannan wa'adi da suka zauna suka ce masa tilas sai ya yi murabus ɗin nan. To abin sha'awa ne kwarai yana nuna yanda fannoni daban-daban da suke na aiwatar da gwamnati suke aiki ko kuma suke cin gashin kansu a nan afirka ta kudu a misali in a wurare irin namu ne shugaba na iya amfani da ikon shi ya tura sojoji ko jami'an tsaro a hana zama ko kuma a kakkame mutane da suke eh, kokarin tuge shi ko kuma a musu cune kamar yadda ake amma a nan da yake abin da ake kira institution a turance wato kuma bangarori suna aiki suna cin gashin kansu majalisa tana cin gashin kanta bangaren shari'a na cin gashin kanshi bangaren zartarwa na cikin cin gashin kanshi ba mai katsalandan akan aikin kowane daga cikinsu abinda ya taimaka kenan ya sa jam'iyya ta tsaya ta bi tsari nata na yadda ita ce daman ta ta saka shi a gaba aka zaɓe shi a shugaban ƙasa ita ne kuma ta ce mishi ta shawarce shi murabus in bai yi ba a kai shi majalisa tunda a majalisa ne aka zaɓe shi a yi yunkurin tuge shi. Dr. Abdullahi wata tambaya nan ka ce kowane bangare na cin gashin kansa. An samu lokaci a Najeriya lokacin da eh, shugaban ƙasa eh, Jonathan ya bai wa speto janar na 'yan sanda umarni aka janye dogarawa da ke ba da kariya ga tsohon kakakin majalisa wadda yanzu shine gwamnan sokoto ai 'yan sanda na karkashin shugaba zuma bai iya ce musu su je su hana wannan zama mm, kuma su tafi su je su hana wannan wuri da za a yi nan su ce an su harba barkonun tsohuwa da a tarwatsa mutane a ce ba za a yi wannan zaman ba tun da karkashinsa suke ai ba zai taba yiwa ba a tsari irin na na, gudanar da mulki a nan ƙasa. Eh, Abdullahi na fahimce kana nufi da ya bai wa 'yan sanda wannan umarni da ba su bi ba. Ai ba ma za su bi ba ma zai fara ya ba da irin wannan umarni ba. To, Jacob Zuma ya fito daga kabilar Zulu. Kabilar Zulu ita ce kabila mafi yawan al'umma a Afirka ta kudu. Ya aka yi kabilarsa ta tunzuro ta taso ta ce ba ta yadda ba za a tsige mata ɗanta? Eh, to ya nuna yadda shi ma nuna yadda siyasa yake a nan inda ba amfani da bangaranci ko kuma addini akan abin nan haka ko a jam'iyyance in dai har jam'iyya ce ta adawa ta fito da abu wanda yake ya shafi kasa haka kowa ke goyon bayan ta ba a duba a ci a wannan bangaranci ne ko ko na wani abu dai da yake dan tasiri a cikin siyasan nan shine maganan bambanci launin fata amma shi ma ya fara kowa tunda za ka ga ko jam'iyyun adawa yanzu mafi yawanci shugabannin su jam'iyyun ma da ake ganin turawa ne shugabannin su eh, bakaken fata ne so waɗannan maganar kabilanci baya da tasiri a siyasan nan dr abdullahi me yasa a afirka ta kudu hukumomi suke da tasiri ya sa ɗan ƙasa yana da kallon waɗannan hukumomi da ƙima ma'ana in yana da bukata a wurin in ya je wurin ba maganan addininsa ba maganan ƙabilarsa ba maganan ɓangare da ya fito za a yi la'akari ba maganan ainihin gaskiyar me ya kawo shi. Ah, haka abin sha'awa shine yadda kamar yadda kai shimfiɗa a kan cewa eh, eh, ɓangarorin gwamnati suna da tasiri a nan ina ganin mu abin da matsalan da ya same mu saboda mulkin soja da muka yi ta samu yake eh, akai akai har ya zo da dagula al'amura ya zama ba abin doka a nan kamar yadda ka faɗa in dai hukuma ta kafu da kanta ba wanda yake shugabancinta ba ko kuma wanda ke ɗora shugaba ana bin dokokin da ya tsara hukuman dole abubuwa su tafi yadda ya kamata yadda idan an cire mutum guda wannan hukuma za ta ci gaba da aikinta kamar yadda doka ta tsara babu sani ba sabo ba maganan bangaranci ba maganan ga wanda ya sa ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa ma aka yi mashi shugaba aka juya ma shugaba zuma ba saboda an lura cewa irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a sauran kasashen afirka ya fara faruwa a nan ana ganin akwai wasu da shafafu da mai kamar maganan wancan yan wannan indiyawa da ake kira gupta da kuma su 'ya'yan shugaban kasa da suke harkoki na kasuwanci da su ana ganin kamar ana ana ba su fifiko akan akan sauran mutanen kasa ko kuma akan sauran 'yan kasuwa yana daga cikin abubuwan da suke kan gaba-gaba wajen kurin yin mashi zuma kiranye da kuma har suka kai ga aka cire aka yi mishi aka yi matsa mishi lamba a murabus. Dr. Abdullahi Kanaji al'amura za su daidaito a kasashe kamar su Najeriya su miƙe. Gaskiya sai mun yi da gaske saboda in ka duba abubuwan da suke faruwa yanzu duk ko da mutum ne aka kama shi ana zargin shi da cin hanci da rashawa kamin ka ce kule an riga an cewa ana mashi bita da kulli ne ko saboda dan wani jam'iyya ne ko kuma saboda dan wani bangare ne kuma gabaki ɗaya za ka lura cewa masu wadannan kiraye kiraye ba babba ba yaro ba yan boko ba wanda ba yan boko ba muddin ba mu cire wannan abubuwan a cikin zukatanmu ba mun sa cewa ci gaban ƙasa ne ke gaban mu ba ci gaban mu ba ko ci gaban eh, mu ko ci gaban mu to zai wuya mu samu mu komo yadda ake da na halin ba sani ba sabo duk wanda ya yi ba daidai ba Eh, doka ta hau kansu. Jama'a masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Dr. Yusuf Abdullahi na Jami'ar Afirka ta Kudu da ke Pretoria da Cibahiro Diodone da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To jama'a masu saurare mu mun zake a nan zamu da sa'aya sai kuma da hantsi dan Allah Ubangiji ya nuna mana alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.